فالجواب أن يعرف ربه وأن يعبده وحده لا شريك له <clears throat> قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إن العقيدة ليس موضوعا ثانويا ولا قضية علمية خاصة بالعلماء بل هي أساس الدين كله ومن صحت عقيدته صحت أعماله ومن فسدت عقيدته حبط عمله قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيها المؤمنون لقد مكث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يغرس العقيدة في النفوس قبل أن تنزل أكثر الأحكام لأن القلب إذا صلح بالإيمان سهل عليه امتصال الأوامر واجتناب النواهي ومن أعظم الأحاديث في بيان حق الله على العباد ما رواه البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا عباد الله إن العقيدة الصحيحة تورث الأمن والطمأنينة قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتورث الثبات عن الفتن وتورث الثبات عند الفتن قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وتورث العزة والنصر قال تعالى ولينصرن الله من ينصره أيها المسلمون ومن أخطر ما يحدد الأكيدة اليوم الشرك بالله بصوره المختلفة السهر والكهانة والأرافة تعليق التمائم والحروس وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك رواه أحمد وصاه جمع من أهل العلم الاستغاثة بالأموات الذبح والنذر لغير الله الغلو في الصالحين الإلحاد والتشكيك في الدين البدع التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه فاحذروا عباد الله مما يفسد التوحيد فإن سلامة العقيدة رأس المال عباد الله إن العقيدة الصحيحة ليس مجرد معلومات تهفز بل هي إيمان بل هي إيمان يملأ القلب ويظهر أثره في العبادة والأخلاق والمؤاملات والموهج لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذل إلا لله ولا يعين ولا يعبد إلا الله عباد الله إذا أردتم النجاة لأنفسكم وأبنائكم فأتنوا بالعقيدة وألموا وعلموا أبناءكم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وربوهم على تأذين الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته عباد الله إذا صلحت العقيدة صلحت القلوب وإذا صلحت القلوب استقامت الأخلاق وإذا استقامت الأخلاق ساد الأمر وارتفع الظلم واجتمعت الكلمة ونزلت البركات يا أهل الإسلام لن يحفظ الله هذه البلاد إلا إذا رجعنا إلى التوحيد الخالص وأظمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتركنا الشرك والبدع والخرافات ونبذنا العصيان ونبذنا العصبيات القبلية والأدوات وتعاوننا على البر والتقوى ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فأصلحوا بيوتكم وربوا أبناءكم على الأكيدة الصحيحة واحفظوا ألسنتكم من الفتن فإن الأمة لا تبنى إلا بإيمان صحيح وعلم نافع وعمل صالح وأكثروا من الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب فضل قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب فضل قلوبنا على دينك اللهم ثبت ثبت المسلمين في نيجيريا وفي سائر بلاد الإسلام على التوحيد والسنة وافزهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa musulmi muna godiya ga Allah wanda ya halicci bayi don su bauta masa ya umarce su su kaɗaita shi da bauta ya yi alkawari ga ahalin wato masu imani ya masu alkawarin aljanna kuma ya alkawarin ma'abuta shirka ya masu alkawarin wuta ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah, shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a ulohiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da shigofinsa. Shaidawar da nake fata mai faɗanta ya sami tsira ranar tashin kiyama. Ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne, ko manzansa ne, shugaban masu kaɗaita Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin kiyama Allah ka saka mu cikinsu bayan haka ‘ya'yan uwana musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ku sani lallai mafi girman ni'ima da Allah ya yi ma bawa shine ni'imar musulunci sannan bayan nan ni'ima ta aƙida ingantacciya domin masu da'awar musulunci suna da yawa to a cikin musulmin Allah ya azurta ka da kyakkyawar aƙida ita ma ni'ima ce babba mu sani ya 'yan uwa musulmi da za a tambaye mu me farkon wajibi akan mutum ya sani ayin shine amsar ta ce bawa ya san ubangijinsa sannan ya bauta masa shi kaɗai kar ya tara shi da kowa Allah maɗaukaki na cewa ban halicci jinsin aljannu da jinsin mutane ba sai don su bauta man haka nan Allah madaukaki ke cewa haƙiƙa mun aika cikin kowace al'umma da manzo manzon abin da yake cewa ku bauta ma Allah shi kaɗai sannan ku nisanci ɗagu Ya'yan uwa musulmi lallai ita aƙida da ake cewa aƙida ba wani topic ne. ba wani mawdu'i ne kawai wanda yake sai ka ga dama za ka san shi ba sai ka ga dama za ka tabbata shi ba ƙabiya ce ta kasani sani ba kawai a aikace a aƙida magana ce ta malamai kai ba ta shafe ka ba a a ɗan ita aƙida ita ce ginshiƙin addini gaba ɗayansa shi yasa wanda aƙidarsa ta inganta ayyukansa za su inganta wanda aƙidarsa ta ɓaci to ayyukansa gaba ɗaya sun rushe sun faɗi da faɗin Allah maɗaukaki walau ashraku la habida anhum ma kanu Amadu. annabawa aka lissafo masu daraja masu matsayi ƙarshe sai Allah ya ce da za su yi shirka da ayyukansu gaba ɗaya sun rushe da ayyukansu sun ɓaci saboda haka ashe idan annabawa an ja masu kunne Allah ya san ba za su yi shirka ba to amma ina ga mu da mu ake kinan mu sani duk abin da muke yi idan fa shirka za ta gita ayyukanmu to wallahi ayyukanmu za su rushe Mu sani Allah madaukaki na cewa lallai Allah madaukaki baya gafarta ma wanda ji ya mutu yana shirka da shi amma yana gafarta ma koma bayan shirka ɗin wanda ya mutu yana ayyuka na zunubi bai tuba ba yana nan take mashi'atillah in Allah ya so ya gafarta masa in ya so ya kama shi da laifi amma ba zai tabbata a wuta ba amma wanda duk ya mutu yana shirka wannan kam ya shiga wuta dindindin Allah ka tsare mu da shirka ya ƴan uwana musulmi mu sani haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wa ya zauna garin makka shekara goma sha uku yana ta ƙoƙarin dasa aƙida a cikin zukatan sahabbai bayan ya kira su sun karɓi musuluncin ya dasa musu tauhidi yasa ayoyi ma da suka sauka da surori galibi da suke maganar tauhidi sun sauka ne a makka wannan gabanin a saukar da hukunce-hukunce masu yawa ya za a yi azumi ya za a yi hajji ya za a yi jihadi ya ya auratayya duk wannan sai da aka dawo madina bayan aƙida ta da su shi yasa lallai mu sani idan zuciya ya zama ainihin ta aƙida to sai ka ga imanin mai wannan aƙida ya inganta kuma ayyuka na umarni da za a ce ya yi sun masa sauƙi yana ta aikatawa na nisanta su ma ya iya nisanta su saboda zuciya tana cike da imani imanin nan shine aƙida ya ƴan uwa mafi yawan hadisai da suka zo suna bayanin haƙƙin Allah akan bayi suna nan da yawa amma hadisi ɗaya da ke cikin Bukhari da Muslim hadisi Mu'az ibn Jabal Allah ya ƙara masa yarda yake cewa haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta masa shi kaɗai ka su tara shi da kowa wannan shine haƙƙin Allah akan mu sannan yace haƙƙin bayi akan Allah Allah ba a masa dole amma Allah ya ɗora mu kan shi yace haƙƙin bayi akan Allah Shi ne karya azabtar da wanda bai tara shi da kowa ba wajen bauta ma'ana bai shirka ba haƙƙi Allah ya tsora ma kan shi in dai ka mutu da tauhidi to Allah ya alƙawarin ba zai ma azaba ba Allah ya alƙawarin zai sa ka aljanna to ba za mu gane wannan mai tauhidin ba mecece aƙida mu riƙe ta menene kishiyanta shirka mu nisanta ya ƴan uwana musulmi kyakkyawar aƙida tana gadar da aminci security tana gadar da kwanciyar hankali na tsuwa kenan da faɗin Allah maɗaukaki da ya ce waɗanda suka yi imani ba su gaure su da zalunci ba shine shirka Allah ya ce waɗannan su ne cikin aminci su ne kuma shiryayyu ashe yau in muna neman mu sami security mu sami zaman lafiya mu dawo mu riƙe tauhidi shi yasa annabi da ya zo shi ya ta karantarwa ya tarar da irin ɓannar da ake ta yau kisan kai danniya face abubuwa na ɓarna iri-iri amma da ya sa sahabbai gaba wajen tusa musu tauhidi da aƙida da sanin haƙƙin Allah duk gaba ɗaya suka tuba suka bari suka koma ga Allah to mu ma yau da za a koma ga wannan hukumomin mu su fahimta wai me zai kama mana zaman lafiya ne zai maganin security me zai kawo maganin ta'addanci shine kyakkyawar aƙida musulmi da suke da aure musuluncin su zama suna riƙe da addinin su suna riƙe da hanyar manzo wallahi za mu sami sauƙi dan galibi yau ta'addancin da ake mana a arewacin Najeriya masu da aure musuluncin ne Za ka ji sunan shugaban ta'addancin musulmi ne amma ana ta ta'addanci menene ya jawo rashin aƙida tashin imani ya ‘yan uwa ita aƙida tana ba da wato tana gadar da tabbata yayin da ake cikin fitintinu duk wata fitina da za ta zo in kana da aƙida da tauhidi to ba za ka auka cikin fitinar ba kuma Allah zai tsare ka daga wannan fitinar sai yasa Allah ya ce wato Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbataccen zance a nan duniya rayuwarsu ta duniya da ta gobe kiyama malaman tafsiri suka ce shine kalmar la ilaha illallah zaka furta ta zaka yi aiki da ita zaka tsaya a kanta har ka sannan in ka mutu aka suka ka kabari aka zo maka tambayan nan waye ubangijin ka waye ne addinin ka waye annabin ka za a baka tabbata ka iya amsawa daidai suwa suke samun wannan su ne waɗanda ainihin ba su gaure imaninsu da zalunci ba ma'ana ba su gaure imanin su da shirka ba Allah ka sa mu cikin muwahhidin Allah ka sa mu cikin masu kyakkyawar aqida ya ƴan uwa mu sani lallai wato tauhidi da aqida yana gadar da mai izza ya kuma sami taimakon Allah yasa Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansur lallai Allah zai taimaki masu taimakonsa masu taimakon addininsa wanda suke tsaye kan tauhidi ya uwa musulmi haɗarin da yau aƙida take fuskanta a wannan zamanin shine wasu musulmi suna kiran kansu musulmi amma suna shirka da Allah da duk kirka shirka iri-iri shirka ta rububiya ta uluhiyya ta sunayen Allah da sifofinsa ga sihiri ya yatsu a cikin al'umma har yau za ka ga wasu ba su kakkaɗe kansu da alaƙa da 'yan sihiri ba da bokanci da masu bori da masu dabo masu duk wannan ababa za ka ga wasu sun ta'allaka da su ‘yan siyasanmu da masu kuɗinmu da wasu masu da'awar ilimi su ma malamai za ka ga yau ana tallata harkoki na bokanci a cikin social media ya ‘yan uwa har yau wasu suna nan suna lataye laya da guru da kambu ko kuma rataye hoton shehi a jikinsu a jin cewa wai wannan abin da suka ratayen shi zai kare su ba Allah ba annabi yake cewa wanda duk ya race wani maratayi laya ce kambu da sauran irin su to lallai faqad asharaka yayi shirka ya uwa uwana musulmi daga cikin barazanar da ake fuskanta a yau shine neman taimako na gaggawa ga matattu mutum ya mutu shekara da shekaru Ina cikin kabarinsa sai ka ji ana kiran shi ya shehi kaza ya waye kaza kaiman kaza wannan ƙalubale ne ga iya gwato ga tauhidi haka nan yanke yanke har yau ba a daina umarce shi da ka kawo rago mai kala kaza kaza mai kaza duk wannan shirka ce ya yan uwa mai kokari mu nisanta haka nan wanda ake kiran su salihai maimakon sun kira ta zuwa ga gaskiya ka bi gaskiyar sai kaga ana guluwi a kan su ana nema a ba su matsayin Allah ga ilhadi muna fama da shi a yau da jefa ma mutane shakka a kan samuwar Allah tashin kiyama wuta aljanna wasu duk ana nema a jefa musu shakka wannan abubuwa babu su hatta wani hisabi za a tashe ka bayan ka mutu yau abin da yake ƙoƙarin jefa ma mutane kenan a cikin zukatansu Allah ka tsare mu ga bid'o'i iri-iri wanda suke saba ma sunnar manzo sallallahu alaihi wa ga annabi na cewa duk wanda ya fari wani abu wani al'amari a cikin al'amarin wannan yana nufin addini wanda babu shi to an mayar masa yayin uwa musulmi mu guji wato abin da zai ɓata mana tauhidin mu haka nan lallai aqida mu sani ita ce babban jari ita ce ce mara asulmat ita ce jarin da in ka mutu aljanna duk dukiyarka da jarinka da matsayinka na mulki da iliminka in ka mutu ba aƙida wuta za a je saboda haka lalle aƙida ingantacciya ba wai ma'ana ta karanta kawai na san tauhidi na san aƙida da baki a'a in ne kayi abin da ake so dukiyarka ta cika da imani sannan wannan ya bayyana a gabanka a ibadarka a ga kai mai kaɗai ta Allah ne, a ɗabi'unka da halayenka a ganka alamar mai tsoron Allah ne, ba madamfari ba, ba macuci ba, ba mace amana ba, a mu'amalarka a ga za a yi mu'amala da kai mai kyau, amma kana da awar musulunci, kai ne babban macuci, mace amana, yau abin da muke ta fama da shi kenan, ya ‘yan uwa, mu sani lallai mai kaɗai ta Allah ne wanda baya jin tsoron kowa sai Allah. baya neman yardar kowa sai Allah bai dogara da kowa sai Allah baya kaskantar da kanshi ga kowa sai ga Allah sannan baya bauta ma kowa sai Allah wannan shi ake kira muwahhidun wanda ake masa addu'a Allahumma ghafir limautana addu'a da muke kullum wanda muke addu'a muke amma wanda suka ta Allah ya uwa uwana musulmi mu sani wanda duk ke son tsira da kukuta da kanshi da 'ya'yansa da iyalansa to lallai ya damu da harkar aƙida duk abin da za ka yi aƙida ita ce awwalan al'aqidatu awwalan wani magana na mala albani Allah ji kansa yake cewa al'aqidatu awwalan duk abin da za ka yi aƙida ka gaba kar ka yarda a taɓa maka ita mu sani lallai Ya'yanmu wajibi ne mu sanar da su ma'anar kalmar shahadatu Allah ilaha illallah mu rene su mu tarbiyyantar da su akan girmama Allah da ganin girmansa sannan mu mu tarbiyyantar da su akan san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da jin sunnarsa yaran ka ka tsora su akan abin da kake na sunna ba wai ka ɗauka a'a su ma za su gane da kansu ka jawo su kana nuna musu ga fa Allah ga manzo ga san Allah ga san manzo ga Qur'ani ga sunna ka su tashi a haka 'ya'yanka su girma a haka to ko ka mutu za ki sayi magada na kwarai abin da kake su ma za su ɗora ya 'yan uwa mu sani idan aƙida ta gyaru wallahi zukata za su gyaru idan kuma zukata suka gyaru ko ɗabi'u za su gyaru duk wanda kake ga suna damfaran nan suna cuta to aƙida su ce babu kyau idan ɗabi'unmu suka tsayu suka kyautata to daga nan za mu iya zama sadatul am aminci zai zo mana zaman lafiya zai zo sannan za a ɗauke zalunci a tsakaninmu sannan za mu sami mun iya haɗa kanmu mun zama abu guda amma wancan yayi can wancan yayi can duk matsalar ce ta aƙida sannan Allah zai saukar da albarka a rayuwarmu a dukiyarmu a mulkinmu a iliminmu a zamantakewarmu ya ƴan uwana musulmi mu sani lallai wato ainihin wannan gari namu na Najeriya ko mu ce na jannon arewacin Najeriya Allah ba fa zai kawo mana ɗaukinsa ba wallahi sai mun koma zuwa gare shi sai mun koma mun sanya tauhidi tsinsa a gabanmu ya zama mu da Allah tana da kyau mun girmama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mun nisanci shirka da bid'a da abubuwa na kurafat musannan mun watsar da abubuwa na asabiya ƙabilanci da nuna bambanci da abubuwa na gaba ka ga mutum yana gaba da ɗan uwanshi musulmi gaba da ba da kyau ko tsakanin kafiri na amana ba za a yi ta ba amma sai ga musulmi ɗan uwansa yake jin haushi yake kullata wannan duka sai mun kakkaɓe su mu dawo muna taimakekeniya tsakaninmu sai eh, sannan taimakekeniya akan tsoron Allah taimakekeniya akan taimakon junanmu a mu ta duniya da addininmu imamu mali Allah ya masa rahama magana shahararriya da ake jingina mai yana cewa wannan al'ummar wallahi ba za ta gyaru ba sai da abin da ya gyara na farko duk wani a tattaro masu tunani da bincike waya za mu yi mututa daga ƙangin da muke ciki ya al'amura za su gyaru tarbiyyar mu zamantakewar mu auratayyar mu cinikayyar mu sai a yi to babu maganar imam malin ka ɗauke ta shi kenan al'umma ba za ta gyaru ba tun zamanin sa ya faɗi wannan sai da abin da ta farko ta gyaru su ne ababen da muka faɗa muku saboda haka ya uwa ku gyara gidajen ku tarbiyyantar da 'ya'yanku akan kyakkyawar aƙida ku kiyaye kanku da harsunanku daga faɗin abin da bai dace ba musamman yau harkar social media ka saki magana wai ka ce kuma a yaɗa ta kuma ƙarya ce mu sani lallai al'ummar musulmi 'yan uwa ba za ta ginu ba ta ɗaukaka sai da imani ingantacce da ilimi ingantacce sannan da aiki na ƙwarai da wannan ne za mu sami ɗaukaka saboda haka mu yawaita addu'a lallai mu sani addu'a iri-iri ce daga cikin addu'a da annabi yake a wannan babin yana cewa ya mu muqallibal qulubi tabbir qalbi ala ne. ya mai ya zukata ka tabbatar da zuciyata a kan addini ku dubi fa annabi fa dan gatan Allah ka tangagge bai laifi bai taɓa yi ba amma yake wannan sujuwa yake wannan a sujudarsa ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata kan addini A sai za ka iya kaucewa su ga mutum ana tafiya da shi faɗan sai ka ji ya ya kama wata hanyar daban to mu kewaye irin wannan addu'a mu rika ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zukatan mu akan addini ya Allah ka tabbatar da musulmi na wannan Najeriya tamu da sauran musulmi na duniya akan wannan tauhidi da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ka kiyaye mu daga dukkan fitintinu wanda suka bayyana da wanda suke ɓoye sannan ka sanya ƙarshen zancenmu ranar da za mu mutu shine la ilaha illallah Allah ka sa mu cika da wannan kalma Allah ka sa mu dace yayan uwana musulmi muna roƙon Allah ya ɗaukaka wannan addini namu shine gatanmu mu shine shine mu Allah ka ɗaukaka addinin mu Allah ubangiji ka gyara aƙidan mu Allah Ubangiji ka tsarkake mu daga shirka da munafunci da bida'a. ya Ubangiji ka tabbatar da mu akan tauhidi Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi har mu haɗu da kai ya hayyu ya qayyum Allahumma asli ahwalal muslimina fi Nigeria Allahumma haqqin dima'ahum wa amin rawatihim wa jama' kalimatuhum ala al-haq wa alif bayna qulubihim wa aslih walatihim wa ووفقهم ووفق علماءهم ودعاتهم لما تحب وترضى اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا ووفقه لكل خير ومن أراد بهم سوءا أو فتنة أو فسادا فرد كيده في نهري وجعل تدميره تدميرا عليه يا قوي يا قوي يا حي يا عزيز يا رب العالمين اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك وجعل آخر كلامنا من, من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله